بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyayenmu mata barkamu da wannan safiya ta ranar alhamis sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu arba'in da shidda bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala'alihi wasallam wanda ya yi daidai da lissafin sha uku ga watan maris 2025 daga wannan masallaci na area 8 a garki cikin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a cikin tsare-tsaren jeren giyar a muhadarori da nasihohi zuwa ga iyayenmu mata Allah ubangiji ya samu dace malaminmu a Sheikh Malam Yusuf Allah ya saka mai da alkhairi yayi mana tsokaci akan tarihin Sayyida Maryama As-Siddiqa alaiha salam wanda babu shakka tarihinta abun lura ne abun koyi ga iyaye da ma mazaje da sauran masu son su samu tsira a cikin addinin Allah rannan ina ce muku ni ba na son ba da labari a karatu na fi so an zo karatu ko a yi karatu Allah ya ce annabi ya ce malamai sun fasara ga abin da suka ce amma a cikin karatu shi kanshi akwai labari wancan labarin nake ne ba na son bayarwa shi ne irin labaran da mutane suke son ji cewa an bugo mawa na waya an ce kaza ko na fita na ga an yi wani abu a wuri kaza wani abu wanda ma sirrin wani mutum ne ko wata baiwar Allah ta gaya wa wani don amincewa ko don neman shawara to ni bana ganin dacewar a zo a dinga yaya tasirorin mutane wani abun kuma wani abun mamaki ne wanda garin baya da labari a wajen kuma wani zai koyi wani rashin kirki a ciki Allah ka tsare mu amma babu shakka alƙissa labari yana da muhimmanci a wajen ɗan adam shi sa zamu ga Qur'ani ya ba mu labarai da yawa kusan ɗaya bisa ukun alƙur'ani duka labarai ne labarin annabawa da manzanni da al'ummominsu da wasu alƙaryu da wasu ɗaiɗaiwan mutane waɗanda za a ɗauki darasi game da su a cikinsu akwai musulmai akwai muminai akwai mushrikai a cikinsu akwai masu bautar Allah akwai masu kangara waɗannan duka labaran an kawo su domin su zama abin ɗaukar izina shi sa Allah ya yi makansa take ya ce na hannu na ƙusu alaikum alaika ahsanal ƙasas bima auhaina ilaika hadal qur'an muna baka labarai mafiya kyau ne ahsanal ƙasas labarai mafiya kyau su Allah yake bayarwa to abin da ya kamata mu ma mu dinga kenan in zamu bada labari ya zama labarin mafi kyau ne wanda akwai darasi a cikin sa ah kuma zamu ga cewa musamman da, da dukkanin masu sauraron wa'azi sawa'un mata ne ko maza ne ko yara ne ko manya ne sukan bada hankali sosai idan aka ce ga wani abu na labari ko wani abu na al'ajabi ko wani kissa sauraka babu laifi a bada labari a wa'azi wanda yake da amfani wanda zai zama wani abin ishara ne irin yadda ƙwar'ani ne a tuni na so ne mana tsokaci akan tarihin wata mata ne har ila yau ina tsammanin wannan matar ba a santa ba ba irin maryam da malam ya ambata kusan kowa ya taɓa jin labarinta kowa ya taɓa karanta sotu maryam wasu ma sun haddace wata ma sunanta maryam ɗin ne mahala ina so ba da labarin wata mata ne da ina tsammanin ba a santa ba ina so ne a santa a san kyakkyawan aikinta kuma ki yi tunanin ta ina za ki iya koyi da ita akwai wani ɗan ƙaramin littafi da wani malaminmu malam musa sahabi allah ya saka mai da alkhairi ya taɓa karantar da da mushi sunan littafin ma za ƙaddamti lidinillah menene abin da kika yi wa addini wace gudunmawa kika ba musulunci wato ana so ne ki wa kanki wannan tambayar kuma ki ba kanki amsa idan ya zamana cewa har yanzu da kike saurare ba ki da wata gudunmawa da kika yi wa musulunci wato wani abu da za ki bari a baya ta ya kamata ki miƙe ki haka na iya tuna ɗan uwa malam umar shehu zaria allah ya saka mai da alkhairi yana da wani darasa da yake karantawa mai suna utruk asran qablar rahil wato yi kokari ka bar wani abu a duniya wanda za a dinga tuna ka da shi na alkhairi wanda an gani za a dinga maka addu'a wanda za ka dinga samun ladansa waɗannan suna daga cikin dalilin da suka sa na yi tunanin na bujur mana da wani shafi a tarihin rayuwa wannan matar kada ne ta ja muku hankali ban faɗi matar ba yanzu ko sunanta zubaida zubaida bintu Ja'far al'Abbasiyya. Kun taba jin wannan suna? Na san dai a cikinku ba za a rasa Zubaida ba, don suna ne common. Zubaida suna ne common a cikin al'ummanmu. Amma asalin matar da ke da sunan, sunanta Zubaida bintu Ja'far al'Abbasiyya. Matar wani hamshakin sarki ne cikin sarakunan daula Abbasiyya mai suna Harunan Rashid. na san kuna jin ana ambaton wani gwarzan sarki cikin gwarazan sarakunan musulunci da aka yi a farkon daula abbasiya mai suna harunan rashid sarki ne ɗan sarki mahaifin sarakuna ya rasu shi haruna ya rasu a shekara ta ɗari da casa'in da uku bayan hijira wannan matar da muke magana ita ce first lady ɗinsa ita ce matarsa ibn bardi yana siffanta ta da yana bada labarin ta a littafin shi na tarihi yake cewa a'azamu nisa'i asriha ita ce mafi daraja cikin matan da ta yi zamani da su yace dinan wajen kula da addini ta kasance mace ce mai kula da addini tana kula da sallah tana yawaita azumi tana yawaita sadaka tana yawaita tilawa alqur'ani wa aslan hakanan wajen dangantaka iyayenta da kakanninta nasaba tana tikewa zuwa ga al'abbas kawun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da aka ahalul bai ce ita kuma duka iyayenta hashimawa ne mazansu da matansu wato jinin manzan Allah ne sallallahu Alaihi wasallam ya ce wa jamalan kuma kyakkyawar mace ce watakila ba wai ta fi kowa kyau ba ne amma kin san kyau in ya haɗu da mukami ya haɗu da kuɗi sai ya fito sosai wata ma ba wata kyakkyawa ce ta a zo a gani ba amma tana da naira tana da matsayi tana shafa irin man da ta ga dama ta ci irin abincin da take so ta sa suturar take so sai a ga tafi kowa kyau ba haka bane to ita baya ga haka akwai asalin kyan na kasancewar ta baƙuraishiya wasiyanatan da kuma kamewa kamammiyan mace ce ba a santa da wani hali na rashin kirki ko ta mu'amala ta rashin daraja ba wa ma'arufan da kuma kyauta sadaka taimakon masu bukata a zubaida ta shahara da waɗannan halayen kuma ta shahara da zurfin tunani har aka ce masu da dama shi kan shaharunan rashid tsawon mulkin da ya yi to da ra'ayoyinta yake aiki kuma ba ta taɓa zuwa ta gaya wasu ta ce abu kaza da kuka ga an yi shawara ta ce ba ta taɓa yi ba sai dai in shi ya faɗa amma za ta ce na baka shawara ka yi kaza kuma karkace ni na faɗa to haka bayan shi akwai ɗanta da ya yi sarauta al'amin ko da ike bai daɗe a sarauta ba ɗan uwansa wanda suke uba ɗaya al'amun ya kashe shi ya ci gaba da sarauta wannan wani tarihi ne shi ma da to daga nan wannan al'amin wannan ma'amun ɗin ya ci gaba da ɗaukanta a matsayin babban mai ba shi shawara a matsayinta na mata ubansa yana girmama ta tana cikin daraja da mutuntawa kusan duk abin da zai yanke duk sanda zai yanke wani hukunci to sai ya nemi shawararta saboda haka mace ce wata ke mai kaifin basira a daga cikin ayyukan da Zubaida ta yi waɗanda nake so su zama mana abun koyi su ne na farko akwai taimakon addinin musulunci wato idan kika samu dama Allah ya baki wata ɗaukaka ta arziki ko mukami ko wani abu na daraja ko ya zama mijinki shine mai fada aji ko shine shugaba ko ɗanki ko wani wanda kika saki gaya ma ko sirikinki abin da ya kamata ki yafan da wannan damar shine ki ga cewa ta ina zaki taimaki addini da al'umma ta ina zaki bada shawara mai kyau ba wai ki ta hadama ke ma ki zama wata kamar wata 'yar siyasa ki ta tara dukiya da gidaje da gwalagwalai wata ita cika ɗaki fa da gwalagwalai da akwatuna na gwalagwalai ba ta rasa ma yadda za ta yi da su kuma abin lura shi ne mata da yawa ko a nan ƙasar tamu sun zama manya masu faɗa aji masu mukamai a ƙasar nan kasancewarsu matan manya waɗanda wasu ma sai a fi jin sunansu fiye da mazajen nasu amma yanzu suna ina duk sun shuɗe wasu suna raye kamar yadda muke raye yanzu amma ba wanda yake labarinsu wasu kuma sun riga ma sun tafi zuwa ga abin da suka aikata idan mutum ya riga ya tafi ga abin da ya aikata ko ba abin da ya tarar sai abin da ya aikata wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada idan sanda kike wannan ganiyar kike da wannan damar ko mun kankantarta yi kokari ki samar da abin da za a bukata da abin da zai zama alkhairi taimakon talakawa marayu masu ƙaramin ƙarfi zawarawa masu neman agaji na magani masu harka addini masallatai islamiyu malamai masu karantar da 'ya'yan mutane masu haddata da 'ya'yan mutane alkurani duk waɗannan mutanen da muka lissafa da ire-irensu sai da suka ci arzikin wannan malama haka take sa a yi mata list ɗin makarantu da malaman da ke karantarwa da masallatai da waɗanda suke da limanci sai kuma ta sa a yi sabe a yi bincike to menene bukatunsu wuri kaza suna bukatan bohol wuri kaza kuma suna bukatan expansion ne na masallacin suwana kuma suna bukatan azuzuwa ne a gina musu to haka take ɗiban kuɗi daga kuɗinta taitayin waɗannan ayyuka ta taimaki malamai da yawa wanda wasu mun san su a tarihi irin su Khalil ibn Ahmad al-Farahidi su Sibawaihi su Al-Jahiz su Abu Hanifa su Imam Malik duk waɗannan su Abdurrahman al-Auza'i duk waɗannan malaman a tarihance sun ci moriyar kyawun halayya da halin kirki na wannan mata wannan mata ta kai ta kawo akan irin wannan harka ya zama na cewa watan babu wata mata da ta shahara a wannan zamani kamarta ta fuskar irin wannan aiki. Na ɗaya kenan. Na biyu, akwai wani mashru'i, wani project, wanda wannan mata ta yi executing, wanda a duniya ya zama abin ba da labari, har yau ana labarinsu. kun taba jin wani abu da ake ce ma ainihin zubaida ain idan ruwa wato kamar wani matattarar ruwa ne wanda ake danganta ta zuwa gare shi wannan mata baiwa Allah ta yi tafiye-tafiye masu yawa tare da mijinta harunan rashid kuma harunan rashid ya kasance a rayuwarsa duk shekara yana yin aikin haji in yi aikin haji bana to baɗi sai ya yi jihadi haka yake aikin haji jihadi aikin haji jihadi to tare suke dukkanin tafiye-tafiyen to a cikin tafiye-tafiyen da suka yi zuwa aikin haji sai ta yi observing wahalhalu da alhazai suke sha a wurare guda biyu akwai hanya na zuwa aikin haji daga Baghdad kama a ce daga Abuja din nan kenan Baghdad shine cibiyar daular Abbasiya inda take zaune da mijin zuwa kasar Makka wannan hanya tafiya ce ana yin ta kamar cikin kwanaki ashirin hanya ce busasshiya mai wahalar bi wanda babu ruwa babu rayuwa sai ta tunanin ya za a yi a samar da yanayi mai kyau ga alhazab saboda haka aka gina wuraren masaukin baƙi a dukkanin zango kamar yadda ake yin transit transit camp inda alhazai idan suka suka ziya da zango to wuri ne wanda za su samu duk abin da suke bukata za su samu wurin kwana da makewayi da ruwa da inda za a daure dabbobi da inda za a yi sauran bukatu da masallaci ta sa an gina ire-iren waɗannan wato wuraren yada zango ɗin aka ce kamar guda ashirin tsakanin makka da madina wanda ya sauƙaƙa wa alhazai wahalar tafiya domin wasu a dacen a nan ma suke rasa rayuwarsu ko su rasa abin hawansu wato dabbobinsu su dinga kasawa ta yi wannan shi ake ce madarbu zubaida hanya hanya ce ta sa aka gina wato mai kyau ba ta tsaya iya nan ba da aka je aka yi wani aikin hajji sai ta lura cewa akwai tsananin wahala da alhazai suke sha musamman ta fuskar buƙatuwa zuwa ga ruwa a kwanakin zaman aikin hajji daga ranar takwas ga wata da ake fita mina yau tarwiya da ranar tsayuwa arfa ranar tara ga wata da kuma ranar goma shine yau mulhajjil akbar da sha ɗaya da sha biyu in ki so ki ce da sha uku wannan su ne kwanakin aikin hajji kamar da aka sani to a daidai wannan kwanakin har yanzu duk wanda ya taɓa yin aikin hajji na san da daman ku kun yi ya san irin jidalin da ake a waɗannan kwanaki waɗannan kwanaki ne masu wahala ga ma'aikacin aikin hajji kuma su ne asalin kwanakin samun ladan aikin hajji duk wanda ya je aikin hajji ya san ba a banza ba aka ce aikin hajji na da lada mai yawa saboda akwai tsananin wahala har yanzu din nan to imagine a wancan lokaci shekarar 1200 baya sanda babu duk waɗannan kayan alacin da aka zuba a wajen a yanzu sanda sahara ce kawai mai duwatsu masu masu ɗiban zafin rana sai zamana ruwa ya fi komai daraja a wajen saboda ƙarancinsa da tsananin demand ana siyan a tulun ruwa guda ɗaya irin salka wanda ake yi da fatar akuya ana siyan guda ɗaya da dinari biyar dinari har a yanzu inda za ki fassara shi zuwa kudin Najeriya kowane dinari yana kusan naira dubu ɗari da hamsin ne dinari na jan haka ne ko? haka ne wana? nawa ne ok dinari yana wajen dubu ɗari shida dubu ɗari hudu rubu dinari shi ne ɗari da hamsin ko? sau da aka ce times 4 zai ba da nawa kenan zai ba da dubu ɗari shida kowane dinari ɗaya a kudin Najeriya yanzu kamar naira dubu ɗari shida ne to sai mu ce times 5 dinari biyar shine 600 sau biyar kamar miliyan uku kenan ko to imagine a ce za a sai tulun ruwa irin da ake sakawa akan dispenser din na ce naira miliyan uku a ya zama bala'i to wannan abin da ta gani sai hankalinta ya tashi sai ta yi ta yi tunanin cewa ya za a yi ta kawo musulmi solution game da wannan domin kafin ita sarakuna da yawa sun yi ƙoƙarin kawo gyara mu'awiya radiyallahu anhu yayi marwan dan hakan yayi akwai sarakunan cikin banu umayya abinda suke shine a saka masu ɗebo ruwa daga cikin garin makka su ɗebo ruwa akan ja akan raƙuma a dinga kawowa wajen to shi kuma ruwa a bisa al'adarsa duk abin da za a ce ruwa sai an ɗauko shi daga waje an kawo shi bai yin auki ruwan ɗiba baya auki to in ta samu wani opportunity na samun lada to shi ne abin da ke so mu gane kada ki yi wasa da opportunity wata dama ta samun lada kowace iri ce shi na nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an kar ka yi wasa da abin da zai baka lada baka sa abin da kai ka aljanna ba a ƙarshe zan gaya muku abin da ya sa ta samu aljanna ku tana mun in ba na manta an yi mafarki an ganta aljanna a cikin hadisi an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce menene mafi alkhairin sadaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suqyal ma ka shayar da wani ruwa yanzu da azumin nan zaki iya siyan fiya wata fiya wata wannan namu na Hausa na leda ba ma irin na roba na yan gayu ba a ce zaki iya siyan leda daya ko leda biyar ko leda goma ko duk abin da Allah ya sawwaka a kai wani masallaci ko wani waje inda mutane suke yin buɗe baki ko duk ranar juma'a ki dinga sa ana bayar da shi a masallaci Allah kaɗai ya san yalan da ki dinga samu kuka lura da kyau su mutanen Saudi Arabia mutanen Makka saboda sun san darajar wannan hadisin ba sa wasa da sadaka da ruwa zaki ga an zo a Mina ko a Ka'aba ko a Muzdalifa an an aje container mota kanta guda ta mota ana taraba ruwa kawai ana tarabawa mu kuma saboda mutanen mu akwai masu son banza wani sai an shi katan daya kamar yayo sadi ya rasa yadda zai dishi me kun gashi kwaya daya ka tsotsa ka wuce to sai kaga ta samu opportunity na samun lada da ta koma bagadaza sai ta yi shawara da mijinta ta ce ina so zan samawa da musulmi mafita akan matsalar ruwa a kwanakin aikin hajji yace Allah ya bada sa'a hajjiya ana ganin kamar wasa take saboda an gwada an gwada ba a ga abin zai yi ba sai ta sa aka je aka nemo mata masana injiniyoyi waɗanda suka iya tsara dam wanda suka san harkar ruwa da kere-kere an ce sai tara sai da tara team na masana wajen su mutum talatin a cikinsu akwai injiniyoyi akwai architect akwai wanda suke masu sabe akwai wanda suke masu ƙirdigan kuɗi accountants suka yi mata lissafi na keke da keke na abin da za a kashe a lokacin an ce budget din da aka bata na farko shine dinari 145 in ba na manta ba dinari 1000 azumin ce dinari biyar ko shine ba da miliyan uku to yanzu ana maganan dinari 145 wanda za a juya shiga kudin Najeriya yanzu zaki tara billions it will run into billions to Allah ya sa dama tana da arziki haka ta kwaso wannan kudade ta ba su tace to ga abin da nake so ayi abin da nake so ayi shine a kwanaki biyar da musulmai za su yi a taron aikin haji ba na son wani musulmi ya nemi ruwa ya rasa kawai shine project ina ku je ku san inda za ku yi ko ku kawo ruwan to haka ku suka zauna suka fara tunani suka fara tunani suka je suka yi sabe sai suka ga cewa suna da option shine a konoji da ake cewa wadi nu'man har yanzu sunan wajen kenan in kika je makka galibi saboda idan mutane suka je makka duk daga birnin da ka zo a Najeriya sai ka zama dan kauye kawai daga hotel sai masallaci sai kasuwa sai hotel triangle daga daga inda aka soke ku za ku fita ku je masallaci daga masallaci za ku dawo gida daga gida za a dauke ku akwai wata ƴar kasuwa ku dan saya abin da ku saya ba inda mutane suka sani amma in dan gari ne wanda ya san gari to ya san wurare da yawa na tarihi wuraren da zaka gani ka tuna tarihin musulunci ka gan shi a aikace to akwai inda ake ce mawadi nu'man wata anguwa ce tsakankanin makka akan hanyar fa'if tafiyar kaman kilomita goma sha biyar to wajen ya zama na cewa tudu ne dama ɓaifa tana kan tudu maka na ƙasa kuma wurin akwai inda ruwa ke taruwa suna samun ruwan sama fiye da cikin garin maka sai suka ɗauka to wannan zai zama sos ɗinsu na ruwa to daga wannan wadi na uman haka aka dinga haƙa ana haƙa rani ana cycle da shi yadda ruwa zai dinga gangarowa babu wani inji babu wani sume na na bohol babu injin famfin ɗin ruwa na zamani babu wani abu mashin tsabar fasaha ta ɗan adam suka jawo ruwa har zuwa cikin mashair inda ake aikin haji sai da suka shekara biyu da wata shida suna yin aikin kuma ruwan ya zo daga wannan shekara aka wayi gari duk musulmi suka zo ga ruwa nan za a sha a yi wanka idan lokacin aikin haji ya wuce ƙauyukan da ke wannan kusa da wannan wurin su suke ci gaba da amfani da ruwan ma har shekara ta zagaye ruwan baya karewa ya zama ruwa yana flowing continuously da aka gama aikin gabaki daya aka ji aka yi mata report na aikin a cikin report din akwai abin da za a iya ce ma retirement wato bayanin kuɗaɗen da aka kashe da waɗanda aka biya albashi da supply ɗin kayan da aka siya da irin abubuwan da aka bayar na wato kudaden me za a ce ne kamar compensation mutanen da aka tashe su a gonakinsu ko aka tashe su daga gidajensu an ce tana tsaye akan wani balkoni na bene wanda kasan shi akwai ruwa aka kawo mata buhu ne kamar ki ce Ghana must go ko Bako cike da takardu ta ce wannan fa suka ce ranke daɗe mun kawo miki takardun bayanan kudaden da aka kashe ne ki duba ki sa ai auditing saboda kai zama da cewa akwai wani misappropriation ko akwai wani wato zamba cikin aminci da ta anshi kwalin takardun kawai sai ta haka kawai sai ta sake shi a cikin ruwa kawai ta sake shi a cikin ruwa tace bana bukatan sanin komai a ciki a wurin Allah kawai nake neman ladana duka takardun ta watsa cikin ruwa bata ma duba wai nawa aka kashe ko nawa ya saura ko an cuce ta ko an yi overpaying wani item duk bata duba wannan ba wannan abin da zubai da ta yi kun san cewa har zuwa shekara ɗari nan baya an yi amfani da shi tun daga wannan shekara har zuwa kafuwar daular ali sa'ud da shi ake amfani a aikin haji shi ke ba da ruwa a aikin haji don allah mai imajinin irin laran da baiwa nan ta samu mace ce ta yi wannan tunanin kuma ta sa dukiyarta ta yi wannan aikin kuma allah ya killace mata shi kusan shekara dubu da ɗari biyu ba a daina amfani da shi ba sai da aka zo da ci gaban zamani irin na yanzu wanda ana iya plumbing ruwa ana iya samar da hanyoyi na zamani kuma buƙatar ruwan ya fi ƙarfin wannan saboda yawan alhazai ya nunnunku yanzu alhazai miliyan uku miliyan biyu da kuma ba sa wuce dubu ɗari dubu ɗari da hamsin kun ga ba zai isa ba sannan technology na zamani ya zo da sababbin salo to shine kawai fa aka daina amfani da shi ba idan ya lalace ba kuma har yanzu wurin yana nan site ne na zuwa yawon gani da ido da ganin abin al'ajabi idan Allah ya kai ki kira ya ce a kai ki ga Ainu Zubaida za a kai ki zaki gani idan baki samu halin zuwa ba ko yanzu da kike saurare na idan kika bude a YouTube kika yi browsing kika rubuta Ainu Zubaida zaki ga videos na documentary din abu to ba wannan ba abin da ce zan gaya muku zubaida baiwar Allah ta rayu bayan rasuwan mijinta shekara 23 cikin mutunci da darajarta da kimarta ana ganin darajarta a matsayin matar khalifa uwar khalifa mace mai kirki da aka sani mai halin kwarai kowa na girmama ta ha Allah ya mata rasuwa a cikin shekara ta 216 an haife ta shekara ta 149 bayan hijira ta rasu 216 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da ta rasu sai al-imamu ibnu abid dunya al-tafsir sa mai suna al-ibanatu al-kubra sai rawaito wani athari sahihi wani labari sahihi cewa akwai wani babban malami mai suna Ibrahimul Harbi kun san annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan zamani yayi tsawo Allah madaukakin sarki zai sa mafarkin mumini ya zama kamar yankan wuka wato in mumini ya mafarki sai abin ya faru kamar yadda ya ganshi a wani hadisi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mafarkin mumini yana matsayin daya bisa 40 da wani abu ina jin ko 46 na annabta wato gaskiya ne kaman 1 over 46 uh, na annabta so da ka ana ana isti'inasi da mafarki na alkhairi ana fatan alkhairi game da shi ba wai yana zama hujja ce yankakkiya kaman hujjar qur'ani da hadisi ba amma mutane sukan gama farkai iri daban-daban na alkhairi kuma ya tabbata alkhairi kuma sukan ga akasin haka kuma ya tabbata cewa akwai alamar gaskiya a cikinsa na san wannan abu ne sananne a gun duk mai saurari to wannan malami suna Ibrahim al-Harbi sai mafarki sai ya ganta a mafarki da ya ganta a mafarki sai ya tambaye ta yace ma fa'ala Allah biki me Allah ya miki tace Allah ya gafarta min zunubaina Allah ya rahamshe ni ina cikin walwala sai ya ce mata a cikin ayyukan da kika yi da menene Allah ya gafarta miki aikin da kika yi na ruwa din nan ko tace wallahi ba shi bane ba shine farko abin da sa gafarta mun ba yace to me me abin da kika yi tace akwai wata sallah da na taba yi raka'a biyu ta walaha an ce min ita ce sanadiyar samun gafara wato wani karamin aiki da baka tsammanta ba a wurin Allah shine zai zama babba a wata riwaya kuma tace wata rana ina tare da wasifat wasifat sune kaman ma'aikatanta haka mata masu kula da ita bayi suna kada goge sai na ji ana kiran sallah sai na ce ku saurara har sai an gama kiran sallah nan zai to akan wannan aka mun gafara wato aikin da zaki kankani yana iya samun miki babbar daraja a wurin Allah ba wanda kike gani da girma din dan wannan mai girman ai ba kowa zai iya ba domin ita ma tunda tayi ba wanda ya kare amma dai ya zama mana wato motivational amma wani karamin aiki da kike yi kamar yadda da yake cewa la ta haƙiran na mai al-ma'arufi shay'an walau an tasaddaqa bi nisfi dinarin ko kuma walau ittaqu nara bi rubi shiqqi tamratin ku nemi tsarin Allah daga wuta ko da tsagin dabino da zaka raba ka ba wani rabi da fatan Allah ya karba to Zubaida sai ta ce mishi ai abin da ya faru da wannan aka yi mini gafara sai ya ce mata ladan wancan aikin kuma fa ya aka yi da shi sai sai an gaya mun cewa ladan aikin ya koma ga ma'aikatan da suka yakin su aka raba walana sau da aka wato wanda yake musharaka a cikin wani aikin alkhairi ko da biyan shi ake misali a ce za a gina masallaci ku ne leburori ko ku kuma ku ne masu yin abincin da ake rabawa na iftar amma biyan ku ake aikin kuɗi kuke ko ku ne ‘yan agaji masu kula da masu zuwa wa'azi amma biyan ku ake ‘yan agajin da kuke ba na fi sabillahi kuke ba ko amma dai kusa kyakkyawan niyya wannan yana iya zama sanadiyar ka samu lada a wurin Allah ai mun ji kudi aka ba su ma'aikatan ba kyauta suka yi ba kudi aka ba su masu tarin yawa suka yi aikin amma kuma a wannan mafarkin aka ga cewa alherin ya koma gare su su aka rarraba wa ladan su ma suka samu tsira tunda ta riga ta tsira an biya ta an ba ta tsira da wani aiki da ba shi take tsammani ba su ma sai aka ba su da wani aikin da suna tsammanin ai sun gama samun kudin aikinsu a duniya tunda su ‘yan kwadago ne sai ya ce shi ne ba da labarin wato malam ibrahimul harbi ya ce to ya naga ki da alamar wani tabo haka kamar kin kone kamar a saka ta a wuta sai ta ce wallahi wani abu ne ya faru aka zo da wani ɗan bid'a sabon mutuwa shi na yake cima bishiru almarisi wani shahararren dan bid'a ne watakila ba za ku san shi ba kan da dame ku da labarin shi to wannan dan bid'an shine da aka kawo shi to ranan mala'iku sun mishi mummunan azaba to wannan mummunan azabar da aka mai ita ce tartsatsin wutan ta ya dinga watsuwa ko ina duk ya kona mutane ita ma tana jinyan wannan tartsatsin wutan wannan ku yana da sharrin bid'a da bala'in da ke cikin ta kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam dama yake cewa wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar duk wata bid'a wani abu da za a ƙara a cikin addinin Allah wanda Allah bai ce ayi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ayi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to na wuta ne wannan abu bata ne kuma na wuta ne wannan mata Zubaida tarihin ta yana da yawa amma wannan shafin kawai na suna ambatan mana shafin ayyukan alkhairinta da kuma dagewanta wajen yin waƙafi wato wajen ɗaukan dukiya ta sanya a cikin addini don musulmai su samu alkhairi su samu sauƙi ita kuma Allah ya bata lada to shine abin da nake so mu ɗauki darasi game da cewa duk wanda ya samu dama ko namiji ko mace yana da kyau ya zama yayi makansa kyakkyawan tanadi don ya mori wannan damar kuma don musulmi su ci moriyarsa ta hanyar gina masallaci ko renovation na masallaci ko gina islamiyya ko samar da kayan aiki kamar littattafai ko ƙur'anai ko taimakon marayu ko taimakon zawarawa ko talakawa ko gina rijiyoyi na burtsatse ko na gargajiya a ƙauyuka ko tallafa ma masu fama da matsaloli kamar mutanen da suke gidan yari galibi mukan manta da su ɗan uwanmu ne musulmi wasunsu ma ba laifi suka yi ba tsautsayi ne ya kai su wasu kuma ko da laifin suka yi dai musulmai ne da hayin suna buƙatar taimako da agaji akwai wanda bai kamata a fito da su amma akwai wanda ya kamata a fito da su a ƴanto su idan za a ƴanto su akwai wanda kuma za a iya taimaka musu da abinci da magani da kulawa ire-iren wannan a wani ya mun tambaya ran nan wai malam yasa kake yawan cewa a taimaka wa zawarawa nace zawarawa ai annabi ne ya ce a taimaka musu ba ni bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-sa'i alal armila wanda yake kai kawo wajen taimakon bazawara annabi ya faɗi ladansa yana yana yana yana cikin wato ayyukan alkhairi da mutum yake samu wataƙila saboda mu a ƙasar Hausa bazawara wani status ne na kamar jin cewa kama an ce barauniya in an ce bazawara ko to ba haka bane wata hala kaddara ce kawai Allah ya sa auren ta ya mutu ba yin ta bane bana ji ko ta mata da kawai tana son auren ta ya mutu amma idan auren ya ki dadi ko aka kasa fahimtar juna ko aka kasa zama lafiya to kisa Allah ya kawo saki wata kuma mutuwar miji ne mu a kasar Hausa ba mu tsakanin mutallaka da kuma almutawaffa anha zawjuha duka kawai bazawara ake cewa to me yasa ake cewa a taimaka mata saboda ta shiga cikin wani koma baya da ta yi gaba ta samu yanci a rayuwarta ta zama uwar gida a cikin gidanta yanzu kuma ta dawo baya kuma da ta dawo baya yanzu babu miji tana rasa abubuwa da yawa bayan rasa shi kanshi mijin ba dole ne yan gidansu su kula da ita yadda ake kulawa da ita a da ba wata ma tsangwamar ta ake a dinga kyararta ta yi akwai ‘ya'ya a gabanta wanda ta baro da su gidan wancan auren ko aka mutu aka ban mata da haka wannan tana buƙatar taimako idan ba a taimaka mata ba to galibi sukan halaka takan shiga wani yanayi mummuna ko ta kama wani tafarki mara kyau wanda kuma zai zama matsala a cikin al'umma baki daya so da haka musulunci yayi horo da a taimaka wa bazawara mafi girman taimakon da namiji zai iya mata zai iya ya aure ta idan akwai aure tsakaninsu ya aure ta abokin mijinta ne ko kaninsa ne ko dan uwansa ko wani wanda ya ga ya dace aure ta to mafi girman taimako shine sai ya aure ta idan kuma babu aure tsakanin su ko auren ba zai yi ba to a dinga taimaka mata da abin da ta ji sauki a rayuwa wanda ya shafi kudin haya kudin abinci kudin makarantar yara kuma a dinga sauƙaƙa mata damuwa kar a dinga kyararta amma lokaci zaka ga bazawara kannanta ne ma suke sa ta cikin kunci ce dalla kin kin kashe auren ki kin dawo kin hana mutane sakewa sai ta shiga daka ta kuka in ta magana uwarta ce to ai gaskiya ke suka gaya miki kin ki zama a gidan aurenki hala kuma abin da ya kashe mata aure ko wace ce a cikin su ita ma zai kashe mata aure eh da haka bazawara tana cikin lissafin waɗanda a shari'a ake so a taimaka mata kuma wannan ba ana ba mace lasisi ta kashe aurenta bane ba ruwana yawa ta yi haƙuri shi yafi amma idan tsautsayi ya kai ga haka to tana cikin lissafin masu buƙatar taimako wannan kenan a takeice to a ƙarshe ya ku iyayenmu kun ji labarin as-sayyida first lady zubaida bintu ja'far ibnu abi ja'far al-mansur wato wannan zakakuran mata cikin manyan mata a tarihin musulunci wacce ta yi amfani da dukiyarta ta yi amfani da matsayin da ta samu ta ga cewa ta samar wa da al'ummar musulunci mafita akan mas'aloli mabambanta daga ciki har da wannan giant project wannan al-mashru'ul imlaq wanda duk duniya ta ji labarinsa wanda kuma har yanzu yana nan ana ana zuwa ana ganin wajen ana labarin abinda ya, ya, ya wanzu a wannan aiki nata to abinda nake so mu dauka shine sai mu fara yin tunani a ɗaiɗaiwanmu ko a ƙungiyance menene abin da za mu iya ta ya za mu samar da wani asusu wanda irin platform za mu samar don tara wasu kuɗaɗe wanda kawai waɗannan kuɗaɗen mun sadaukar da su ne don Allah me muke fata a yi da su shine duk abin da ya kama na taimakon addini zamu haka ya kamata mata a Abuja nan ku dinga yi wannan ƙungiyoyin da kuke yi ƙungiyoyin mata masu hawa marsandi a Abuja kuwar gaza su. Za akwai ƙungiyar mata masu hawa marsandi, akwai ƙungiyar mata masu amfani da iPhone 16, wanda ba kya shiga wannan ƙungiyar sai kina da iPhone nan. Akwai ƙungiyar a uwar gida, wanda da aka mata kishiya tana shiga wannan ƙungiyar. Akwai su ko? Za a dinga tattuna cewa ya za a yi a hana mijin da shi da amarya a hana su jin daɗin rayuwarsu. Wannan auren da ya sai ya gwammace kiɗa da karatu. to duk wannan kungiyoyin ba su da wani amfani amma za ku iya haɗa kungiya wanda za ta yi muku amfani ta amfani addini ta amfani mazajen ku misali a ce sunanta kungiyar matan musulmi ta ango area 8 misali ne nake kawai wanda suna da tsarin su suna da asusun su kuma duk kuɗin da aka samu a ciki an san me za a yi ran da wata bata da lafiya ko mijinta ya tafiya ya dade bai dawo ba ko aka yi mata rasuwa a ƙauye ko aka samu wani abu dai irin haka sai a ɗauka sai a taimaka ko kuma duk bayan wata ɗaya wata biyu a je gidan yaron kuje a je a yi musu wani abu na taimako a kai musu magunguna a je a ziyarci marayu a gidan marayu kaza a je a ziyarci makarantar malam wane kaza mun ji labarin masallaci kaza yana fama da matsala iri kaza bari mu kai musu taimako mu ma namu duk wannan aikin alkhairi idan aka kyautata niyya to za a samu alkhairi sosai a ciki kuma bai fi karfin abin da za ku iya yi ba domin Allah ya ba ku dama wata koda ba ta da kuɗi a ƙasa haka farin kuɗi amma tana da dama mijinta ko ɗanta ko sirikinta wani babba ne a abuja dinnan wanda yana da mukami ko yana da faɗa aji za ta iya sashi kuma ta ce ka yi abu kaza na alkhairi idan kika sa shi ya yi man dalla ala khairin falahu ajaru man amila bi wanda duk ya nuna ma wani aikin alkhairi yana da ladan wanda ya aikata wannan alkhairi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune ya ga taho wasu mutane masu bukata talakawa wanda rigunansu ma sun yayyage annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya shiga gida ya samu musu abin da ya samu bai samu ba ya fito duk sahabbai basu fahimci damuwarsa ba har sai da aka zo sallar azhar aka taru aka yi sallar azhar bayan an idar to shine yayi jawabi ya kwadaitar da mutane akan a taimaka waɗannan talakawa har wani mutumin garin Madina ya tashi ya je gidansa ya dauko jakar kuɗi aka ce da ƙyar ma yake ɗaukanta saboda nauyinta ya zo ya zazzage ta a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sahabbai suka dinga sa dukiyarsu ta alkhairi a wajen har sai da aka samo waɗannan mutane duk abin da suke bukata nabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi da shine faɗa hadisin cewa man dalla ala khairin falahu ajru man amila bihi ila yawmil qiyamati la yunqasu min ujurihim shay'a duk wanda ya aikata wani abin alkhairi a sanadiyar wannan alkhairin da ya aikata man sanna fil islam sunnatan hasana ya aikata wani abin alkhairi a sanadiyarsa sai mutane suka ga wannan kyakkyawan alkhairin sai suka koya ke ce kika fara kawo tunani wanda zai amfani mutane wanda zai kawo wani abu na agaji cikin musulmi sai sai ana ta kwaikwayon wannan initiative din to Allah zai baki ladan alkhairin da kika kawo kuma duk wanda ya aiki da wannan alkhairin za a baki irin ladan da aka bashi har tashin alkiyama wato koda bayan kin bar duniya idan abin ya wanzu ana aiki da shi zaki ci gaba da samun lada har zuwa ainihin wato tashin alkiyama saboda haka mu yi amfani da kwakwalwarmu da damanmu da rayuwarmu mu san cewa meye abin da za mu yi dan mu bar wani abin alkhairi dan mu shiga cikin wancan bayanin na ma za qaddamti lidinillahi me abin da kika gabatar wa addinin Allah wace gudunmawa kika baiwa addinin Allah mu shiga cikin wanda ake ce musu uturk asaran qabla rahil mu bar wani tasiri a rayuwar nan kafin mu shude Allah ubangiji ya bamu damar aiki da damammakin da muke da su kada mu zama cikin waɗanda za mu zo sai daga baya muna nadama cewa damar ta kubuce mana kamar da Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'matani مغبون فيهما كثير من الناس الصحة الصحة والفراغ akwai ni'imomi guda biyu waɗanda mutane da dama ana musu suna yin fargajaji wato suna faɗakuwa a makare sai lokaci ya ƙure suke gane cewa ni'imar ashe ba su utilizing ɗinta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sihha lafiya wal farag da dama samun wani opportunity waɗanda abubuwan guda biyu mutane dama suna samun su amma ba sa cin moriyarsu sai daga baya su dinga nadama cewa aiko na samu dama kaza ban yi ba na samu dama kaza ban yi ba yanzu kuma ta kubuce mu ko kuma abinda nake da lafiya ta ban yi ba sai lafiyar ta kubuce mu zo ina tunanin ya za a yi ne ubangiji Allah ya gafarta mana Allah ya amsa mana ayyukanmu na ibada ya gafarta mana zunubanmu ya sanya mu cikin waɗanda yake yantawa a cikin wannan wata kowa da bukatar shi ta alkhairi a wurin Allah ya Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa da ibadojin da muke maka wanda ba su kai ko ina ba Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ka biya bukatun masu neman addu'o'i a wajenmu ka sa mu gama da duniya lafiya ka ji kan magabatanmu cikin iyaye da malamai da sauran mutanen kirki na nesa da na kusa wannan baiwa Allah Zubaida da muke tarihinta Allah muna roƙo ka ƙara mata gafara da rahama ka ji ƙayyinta ka amsa mata ayyukanta na alkhairi ita da sauran dukkanin masu taimakon addini a ko'ina su wannan ya ce wannan ta ce malam muna da ƙungiya sunanta hisnul islam wasu anan ba su sani ba kuma suna zama a nan unguwar wasu kuma ba su ba da contribution a ƙara jawo mana kunne idan da hali mu ci gaba da aikin domin mu rabauta gaskiya ne wannan shine maganar da muke already akwai wani platform a ƙasa akwai wata ƙungiya mai suna Hisnul Islam to wanda take ta san da ƙungiyar ta yi kokari ta dinga ba da taimako rigila yadda aka tsara na wata ko na sati ko gurgudan yadda aka tsara wanda kuma bata sani ba ta bincika ta sani ta dinga yi kowa ya bada abin da zai iya a kuma samar da hanya ta continuous communication wato ci gaba da bada bayani ya zama akwai irin ɗan tsarin nan na wani group na whatsapp ko makamancin shi wanda a ciki za a dinga faɗan ayyukan da aka yi a dinga tunawa mutane ran da ya kamata a bada contribution ko ƙarshen wata a dinga sa musu account number ko a gaya musu inda za su kai kuma an tara kuɗaɗen a dinga gaya musu ga abin da aka yi ga kuma abin da ake so a yi da sauransu wannan yana ƙara mutane kwarin gwiwa musamman galibi mutane a nan sun fi amfani da lokuta na albashi to da zarar an ji labarin an biya albashi kafin kudaden su zirare kafin a kakkashe su sai a marmaza a ainihin wato tuna mutane kuma mutane su kuma su bada himma wajen zubawa saboda a samu wato biyan bukatar da ake nema ubangiji Allah ya sanya muku albarka cikin wannan kungiya taku Allah kuma ya sanya muku ikhlasi ya ba ku damar yin abin da ya kamata ta ƙarƙashin wannan platform mai suna Hisnul Islam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وتوفنا مع الابرار وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين